hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 26 ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 116 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafata ashabil zahim walafar shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyyah al Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usratul mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da ka'ida ta alwala'u wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu inganci da fassarar da malaman farko suka yi ma waɗannan hadisai dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje wa tafarkin kafirai da al'adunsu da tsarin su da tunanin su kafiran nan sawa'un masu littafi ne irin yahudun nasara ko ku kafirai ne zuriyar maguzawa ubangiji Allah ya samu dace muna ta bibiyan ibn taymiya inda yake ta mana karatuttuka waɗanda sun gangaro a ƙarshe ƙarshe kafin mu je da nisa a matsalar da ya tattauna mana a waɗannan makonni da suka gabata na so ne mana ishara zuwa ga wani littafi da zai ba da ƙarin haske akai shine akan hukunce hukuncen masallatan nan musamman guda uku masallacin makka masallacin madina da masallacin baitul maqdis ga wannan littafi na ilamus sajid bi ahkamil masajid na al-imamu badruddin az-zarkashi wanda ya rasu hijira shekarar 790 da ainihin wato hudu gashi mujalladi guda yayi maganganu akan tarihin masallatan da falalansu da ainihin abubuwan da ke da alaka da ka'idoji na girmama su da yadda ake mu'amalantar su da ibadojin da ake yi a ciki da waɗanda ba a yi da makamantansu al-imamu badruddin zarkashi babban malami ne shine mai littafin ulumul qur'an nan sananne al-burhan fi ulumul qur'an wanda malami ne ba shafi'i ya rayu a ƙarshen ya rasu a ƙarshen ƙarni na takwas Allah ubangiji ya gafarta masa malam yace ah, wa qala ta'ala yace kuma Allah ya faɗi cewa qul du'ul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila أولئك الذين ila يبتغون إلى ربهم الوسيلة aqrab أقرب ويرجون رحمته wa na azaba inna azaba rabbika kana mahzura waɗannan ayoyi da ke cikin ainihin wato suratul isra Allah ubangiji yake cewa malam yace Allah ubangiji ta'ala yana cewa qul du'ul ladina za'amtum min dunillahi kace da su da mutanen da suke shirka ku kirayi alladhina za'amtum min dunillahi waɗanda kuke riyawa cewa za su iya muku wani abu koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa durri ankum waɗannan mutane waɗannan da kuke kira su Isa da Uzairu da su ainihin Lata da Uzza da makamantansu daga cikin mutane bayan Allah nagari da kuke bata musu suna da kuma gumaka waɗanda ba sa ji ba sa gani kuna bauta musu da duk wani abu da ake shirka da shi kuma bayan Allah Allah ya ce fala yamlikuna kashfa durri ankum sam ba za su iya cire muku wani cuta ba wata cutar wadda Allah ya jarabce ku da ita ba za su iya yi muku ita ba sawa'un rashin lafiya ko talauci ko ainihin tsoro ko makamantansu wala tahwilan kuma ba za su iya juyawa da shi ba tahwil ko dai su juya muku azaba zuwa azabar da ke kanku zuwa ga wasanku ko kuma tahwil su juya yanayin da ke kanku daga rashin lafiya zuwa lafiya daga talauci zuwa wadata daga tsoro zuwa aminci daga kaskanci zuwa daraja da makamantansu la yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ba za su iya juya muku wani hali ba ba za su iya canzawa ba sam Allah ya ce ulaika alladhina yad'una waɗannan bayin Allah da kuke shirka ma Allah da su kuke kiransu su kansu yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman samun shiga ne a wurin Allah samun shiga ta fuskar bautawa Allah da roƙon Allah subhanahu wataala an yi magana a baya akan me ake nufi da alwasila tsanantuwa zuwa ga Allah tana faruwa ne ta hanyar yi masa bauta da yi masa da'a da gujewa ainihin saba masa da neman tuba da neman gafara daga laifukan da kai masa su masu annabi isa din da uzairu da sauran waɗanda kafirai da sauran wato maguzawa ke riya cewa wai suna bauta musu su ma neman shiga suke a wurin Allah ta kansa suke ayyuhum aqrabu kowa a cikin su yana fatan yaya zai ya zama mafi kusanci ga Allah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata kowa a cikin su yana sa rai ne ya samu rahama a wurin Allah wa yakhafuna azaba kuma suna jin tsoron azaba Allah ma'ana suna karkashin ka'ida ta ainihin wato ragba da rahba tsoron azabar Allah da fatan rahamarsa inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka kana mahzuran abun tsoro ne Allah ubangiji ka tsare mu daga azabarka malam ya ci gaba da cewa qala ta'ifatun min as-salafi wasu daga cikin malamai magabata suka ce kana aqwamun yad'una al-uzaira wal masiha wal mala'ika an samu wasu mutane ne waɗanda suke bauta wa uzairu wasu kuma suna bauta ma isa almasihu alaihi salam wasu kuma suna bauta wa mala'iku sa'ibawa kenan masu bautan mala'iku kaga duka waɗannan bayin Allah ne masu neman shiga a wurin Allah fa anzalallahu hadhihi al-ayata sai Allah ya saukar da wannan aya wa qad akhbara fiha anna ha'ula'i al-mas'ulina yatakarrabuna na Allah sai Allah ya bada labarin cewa su ma waɗannan da ake roƙa din su ma fa neman shiga suke yi a wurin Allah wa yarjuna rahmata suna sa ran samun rahama Allah ne wa yakhafuna azaba suna jin tsoron azaba Allah wa qad sabata fi sahihi anna aba hurairata qala ya tabbata a cikin littafin al-imam bukhari cewa sayyidina abu huraira radiyallahu anhu yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah yace ya manzon Allah ayyun nasi as'adu bi shafa'atika yawmil qiyamah ya manzon Allah wane mutane ne su wanene a cikin mutane waɗanda za su fi kowa cin moriyar wanda za su fi samun benefit daga ceton da za ka yi ranar alkiyama Ƙala. sai manzo Allah ya ce ya aba huraira laqad zanantu Allah ya ni an hadha alhadisi ahadun aulaminka minka yace dama ina tsammanin zai yi wuya wani ya tambaye ni irin wannan karatun kamar kai duba zuwa ga kwaɗayi da abu hurara yake da shi akan ilimi da nacinsa da ainihin bin ƙwaƙwafi wannan ya daga cikin falalarsa da karamarsa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana mishi zaton alkhairi game da ainihin naciya akan ilimi al-Imam Bukhari yayi hujja da wannan hadisi akan ainihin wato nuni zuwa ga falalar tambaya da naciya wajen samun fa'idoji na karatu yace lima ra'aituhu min hirsika ala al-hadith shine abinda Bukhari ne yake cewa babu al-hirsi ala al saboda yadda naga kana da kwaɗayin hadisi da aka jama'a hadisi abun kwaɗayi ne abun asa asa ainihin wato mayata ne wajen neman sa kada kowa ya sake yayi wasa da ainihin wato kwaɗayin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen karanta shi da sauraron shi da ƙaunarsa da aikata shi kar ka ji magana duk wani mai zance na ƙoƙarin yarfe yarfe da kora hadisai daga daga ainihin farfajiyar musulmai da ƙoƙarin raba musulmai da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka duk wanda ke haka baya nufin al'umma musulmi da alkhairi Allah ya tsare mu manzo Allah yace as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama wanda yafi kowa cancanta wanda zai fi moran ceto na ranar alkiyama man qala la ilaha illa illallah yabtaghi biha wajha Allah Allahu akbar manzo Allah yace wanda zai fi kowa moran ceto na inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah da nufin Allah ya faɗe ta da tsarkin zuciya ma'ana wanda yake da lafiyayyen tauhidi kenan shine ma'ana ina fata mun gane wannan wanda ya faɗi kalmar ya aikata ta bai yi shirka ba kuma su zarata to wannan yafi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cici shi fa kullama kana ar-rajulu atamma ikhlasan lillah malam ibn tamiya yake cewa duk sa'ad da mutum ya kasance ya samu cikar ikhlasi ɗayanta Allah da yi don Allah a cikin ayyukansa kana a haƙa bishafa'a zai zam ya fi kowa cancantar samun wannan ceto wa amma man alika kalbuhu bi ahadin minal wa amma man allaka kalbahu bi ahadin minal al wanda koyan manne zuciyarsa da ɗaya daga cikin halittu ma'ana shi bai tsarkake tauhidinsa ba ga Allah yana yin wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum ya dai imani fil jumla amma idan aka zo wani waje yana dan tsalle-tsalle yana dan kaucewa tauhidin shi na samun rawa yana shake kaga yana dogara da wani Allah kenan a cikin halittu to wannan yarjuhu yana sa ran samun abu a wurin wani Allah wa ya khafuhu yana jin tsoron wani Allah fa hadha min ab min ab'adin nas ila shafa'a wannan zai fi kowa nisa shine mafhumul mukhalafa kenan wanda yake da ikhlasi shine as'ad to wanda yake da shirka fa shine ab'ad an shafa'a fa shafa'atul makhluqi inda al makhluqi domin neman ceto da wani abin halitta zai yi wani bawan Allah ya nemi ceto a gun wani bawa dan uwansa takunu bi i'anati shafi'i lil mashfu'ila tana kasancewa ne ta hanyar bi i'anati ta hanyar wato taimakon shi mai ceton lil mashfu'i ga wanda za a ceta bi ghairi idhnil mashfu'i indahu yazan kuma ba da izinin wanda za a yi ceto a wurinsa ba al mashfu'u indahu shine Allah subhanahu wataala Allah shine ubangiji shi ke da mulki shi ke da sarauta shi ke da aljanna shi kuma aka yi ma laifin zunuban da za a cece ka a kansu to shi ne almashfu'i inda huke nan to shafi'u shi ne bawan da zai ceci wani sai kuma almashfu'u lahu shi ne mai laifi wanda za a yi sa ina fata mun gane akwai abubuwa guda uku kenan akwai shafi'u wanda ya zo yin beli din akwai almashfu'u lahu wanda za a yi belinsa ko kuma inda hu? Allah subhanahu ta'ala wanda za a tan a wurinsa waɗannan yanayin shine sai yake cewa idan aka samu wani ya zo zai yi ceto a wurin Allah amma ba da izinin Allah ba kawai don kasancewar wani bawa ya buƙaci ceto a wurinsa sai yadda cewa zai cece shi don kasancewa wani bawa ya sa ran wani zai cece shi sai yi zai cece shi ɗin ya ce ba zai yiwu ba bai yiwuwa bi ghairi idhil mashfu'a indahu bal yushfa'u imma li hadatil mashfu'a indahu ilai ana yin ceto ne ko dai saboda imma li hadatil mashfu'a indahu ilai saboda wanda za a ceta a wajensa yana da ainihin ana da bukata a wurinsa bal yushfa'u imma li hajatil mashru'a indahu ilai saboda akwai bukata ta ainihin wanda za a yi ceton a wajensa wa ma li khawfihi minhu ko kuma saboda tsoronsa fa yahtaju ila an yaqbala shafa'atu sai zama kenan wato saboda tsoron da ake yi na shi wanda zai bada za a ceton zai ceton sai a sai a ji tsoron sai a bashi abin da yake cewa shine yana bayyana mana sura ne ta yadda bawa zai makalkale wa wani yana ganin ko Allah bai so ba za a cece shi irin dariƙa suke eh, tunanin cewa tijjani zai cece su isa saka cikin aljihun shi da sauransu to Allah shine almashfu ilahu sai ya kwatanta mana sura wannan ceton suna ganin ba da izinin Allah za a yi shi to in dai ko haka ne sai dai in ya zama wanda za a yi ceton a wajensa yana da bukata a gun mai yin ceton ko kuma yana tsoronsa to sanar da zai yadda a ceto ba da izininsa ba kamar yadda ke faruwa yanzu a surai yadda duniya take musamman a nan kasashenmu wane ya yi laifi su wane su kuma su ne 'yan sanda ko alƙalai kaga su ne almashfu wa indahu ko shi kuma wannan shine almashfu ulahu to waye shafe wani babban ɗan siyasa ko wani sarkin gargajiya ko wani attajiri ko wani ɗan ta'adda ne ma sai zan idan babban ɗan siyasa ne ko mai mukami waɗannan su alƙalai da su ainihin 'yan sanda suna da bukata a wurinsa ta albashinsu da promotion ɗinsu da sauran entitlements da alfarma in kuma ya zama wani babban ɗan ta'adda ne suna majin tsoron shi ne kai kamar farmaki haka a gurin malaman makaranta da ɗalibai da sauransu ɗalibi ne ɗanɗan wani babba ya yi wani laifi ko bai ci maki ba sai babban ya ce wa malamin a ƙara ne to ko da malamin ya so ba asalin ransa wancan al'ashafi din malamin na jin tsoronsa ko ya da bukata a wajensa ko to sannan don haka sai haƙura ya yi saboda duban tashi maslahar da za ta biyo baya kuma gane surar to da irin wannan surar mutane 'yan bid'a suke tunanin ra'ayi musu ceto a lahira cewa ai Allah yana jin nauyin ya kunyata shehunansu ko shehunansu sun isa sun bunƙasa akwai wanda ma yake cewa ba dan shehun nasa yana jin kunya ba da tun a nan duniya ma sai kwashe su duka ya zuba abebansa kawai a cikin aljanna ba dan kunyar sarkinsa ba ya sanyo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri kaga wannan akwai zangayi ba ƙanƙani ba a cikinsa sannan kamar da tijjani yake faɗa aka rawaito daga gare shi a cikin eh, abin nan littafin eh, eh, abin nan jawahirul ma'ani cewa da wanda ya so shi da wanda ya so wanda ya so shi da wanda ya gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi da wanda ya kaunace shi bai dawo ya yi gaba da shi ba da wanda ya ciyar da shi dukiya ko ciyar da rikarsa dukkan su zai tattara su gaba daya ya shiga da su aljanna ba wanda ya sai hana shi kawai ya riga ya ya dauki wannan makan shi wannan matsayin maganganu ne haka waɗanda suke sun yi kama da na motsatsu ko waɗanda ainihin hankalin su ya riga burkice wato kamar ba da Allah suke suke magana ba Allah ya tsare mu daga irin wannan ainihin kafirci da jahilci abun mamaki kuma sai ga mutane sun yarda da wannan kuma wasu ma masu ilimi masu hankali wanda suka dade a duniya ba yara ne kanana ko jahilai ba sun yarda kuma suna fatan za su samu wannan wai wai alfarma to wanda za a yi wa haka shine dan adam amma ba za a yi ma Allah haka ba ina fata mun gano dan adam ana iya mishi wannan dole ko a mai fin karfi ko kuma saboda tashi maslahar ya haƙura ko da bai yadda ba sai ainihin wato a mai haka ya ce bal wallahu ta'ala ganiyun anil alami shi Allah Ubangiji ya wadata daga dukkanin talikai Allah ba yadda za ya mushi irin wannan wa huwa wahdahu subhanahu yudabbiru al'alamina kullihim a kullahum gaba ɗayan halittu dukkaninsu Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake ainihin manajin ɗinsu shi yake idara su shi yake administarin komai nasu fama min shafi'in illa min da izini a wurin Allah babu wanda zai ceto sai bayan izinin Allah fa huwa allazi ya'zanu lish-shafi'i fi shafa'a shi Allah shine zai baiwa mai yin ceton dama ya ce zo ka cecewa ne Allah ne kawai in yani ya girmama wani a filin kiyama sai ya ce wani dan wane na baka izini cecewa ne sai zama da wanda za a cetan da wanda ya cetan duka suna yawo ne cikin alfarma da girmamawa Allah da ya musu wa huwa yaqbalu shafa'atuhu sannan bayan ya yi ceton kuma Allah sai ya karɓa ya ce to na yaje maka kama yulhimu da'i addu'a kama yadda Allah yake kimsa ma bawa bawan sai yayi addu'a ya roƙi Allah wata buƙatarsa ta duniya ko ta lahira sun mayu yujibu du'a'ahu sannan kuma sai Allah ya amsa addu'a Allah ne ya yi zai ziba mutum wata alfarma sai ya ƙara kuma a kaddara sai yi roƙo sai ka kaskantar da kanka a gaban Allah yi addu'a to san da yi addu'ar kuma sai Allah ne zai kimsa maka tanan kai addu'ar bayan yi kuma ya amsa maka ya baka bukatar duka cikin falalarsa ne wal amru kulluhu lahu komai na Allah ne subhanahu wataala fa idza kana al abdu yarju shafi'an min al makhluqina idan bawa ya kasance yana sa rai yana fatan ya samu wani mai ceto ne a cikin halittu faqad la yakhtaru zalika ash-shafi' an yashfa'a lahu to tana iya yiwuwa ya zama Allah a cikin tsarin sa bai zabi cewa wannan da kake fatan ya cece ka shi ne zai cece ka ba wa in wa in ikhtara faqad la lahu fi shafa'a ko da kuwa wannan bawan ya zabe ka yana so ya cece ka to sai ya zama Allah bai shi izini ba wala yuqbalu shafa'atu kuma Allah bai bashi bai bashi ainihin ceto ba bai yadda mishi ya yi ceton ba da ka nemi kawai Allah ka sa Allah ka sa a cece ni sai Allah shine sai ya sa wanda ya so wanda Allah ya yi irada sai ya cece ka manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne ake da garantin cewa zai ceton duk sauran sai dai a faɗi sunan jinsi a ce waliyai salihai a ce ainihin shahidai a ce ƴaƴa amma a ayan wane da wane da wane babu da tabbas akan zasu da karka makalkale da wani wane kama kalkale da Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ya sa a cece ka babu laifin ka ce Allah ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece tunda ya tabbata shi manzon Allah zai ceto kuma yafi kowa ma alfarma ta ceto din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi fil akhirati wal ula na'am sai eh, qur'ani ma zai ceto qur'ani ka ne mun ceton shi sai ka lazumci karanta shi da haddace shi da aiki da shi shine sharadin kawai ba kai Allah ka sa qur'ani cece mu ba kamar da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai neman ceton shi sai lazumci addinin sa da sa ba za ka shanta ke ne kawai ka ce Allah Allah ka sa annabi ci mu yadda mutane suke din nan kawai abin nan la ya'lamu kitaba illa amaniya wa minhum ummiyuna la ya'lamu kitaba illa amaniya burace burace kawai ba tare da kai wani komai ba mala albani na mu margayi Allah gafarta mai ya shayin kwatance akan cewa yadda al'amarin ceto yake shine sai kai iya abin da zaka iya sannan sai a cece ka Eh, bai yiwuwa kawai yanzu misali a ce za ka shiga university ba ka da jam balantana a fara magana me cut of point inda ka samu ba ka da SSE kawai saboda ka san wani babba a jami'a ka ce a maka alfarma bai yiwuwa dole sai ka zo da sse ka yi jam to sai ya zama abin da ka ci watakila akwai wanda suka fi ka ci amma kai ma dai ka ci abin da bai gaza minimum abu da ake nema ba ko to kaga ka cika sharuɗa til jumla sannan sai a ƙara da alfarmar wannan sai a shigar da kai to haka ya kamata mutum ya tunani cewa a lahira mafi sai in ka yi imani tukuna na farko ka yi aiki na gari gwargwadon yi amma kuma kana da zunubai ko gazawa ko kuma wata tataɓarza da ake bin ka ta basussukan laifuka to wannan shine zai sa Allah ya yi duba zuwa ga yanayi naka da kuma alfarmar da Allah yake da ita a ranar ta cewa azabi usibu biha man asha wa rahmati wasi'at kullu shay sai sa a cece ka amma ba a ceton wanda bai da komai dan mafi karancin waɗanda za a ceta su ne wanda suke da imani suke da kalmar la ilaha illallah tabbatacciya amma ba su da ayyuka wannan la ilaha illallah ita ce wato abun da za a gina ceton akai amma kafirai ceto ba zai musu amfani ba za ka dagewa za mu wajen yin aiki na gari da imani da roƙon Allah subhanahu wataala ya samu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton Qur'ani babu shakka baka iya fada ka amma yi aiki da Qur'ani karanta shi haddace shi musulmi ya faɗa ka ɗan interfet ne ko Eh, interfaith ne to ai ka san addinin su da gaji ai an sani ina jin mai katu a baya kan sai wannan ai wannan ai zindikanci ne kawai jama'a ka ce baka da wai baka da tabbacin wai kafirai ba ba ko akan gaskiya suke ko ba akan gaskiya suke ba qur'ani ya tabbatar mana cewa haka kana kare tabbata da qur'ani ya faɗa kenan kai kanka ma da kake i kai kanka zaka iya zaton cewa to ka dai san kai imani amma baka da yaqinin ka samu gam da katar amma ai ka san ba kan bata kake ba ai ka san ba kan bata kake ba ko kuma ka san su kan bata suke za mu karanta inda malam zai kawo aya yanzu nan wadace nuni zuwa ga fasara wannan bari mu karanta kace malam ya ci gaba da cewa wa afdalul khalqi muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mafi falala mafi daraja a cikin halittun Allah subhanahu wataala shine annabi muhammadu salawatullahi wa salamuhu alaihi ya za ga mutane suna wa yan bidiya suna wa ibn taymiya sharri wai baya son manzala Allah sallallahu alaihi wani bai san manzala zai wannan magana wa afdalul khalqi ala al-itlaq mafi daraja a cikin dukkanin halittun Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam thumma ibrahimu sai kuma kakansa mahaifinsa ibrahimul khalil salawatullahi wa salamuhu alaihima wa qad imtana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira li ammihi abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi ne fi kowa daraja Allah yana son shi yana sa Allah baya kunyata shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya nema ma sa Abu Talibin ainihin wato gafara ba'ada an kala bayan ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha an zan nema maka gafara matukar ba a hana maka ba kamar da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito kissa ce sananniya game da tarihin rasuwan Abu Talibin baban sayyidina ali da su ja'far radiyallahu anhuma wanda ya taimaki manzon Allah kwarai da gaske a rayuwarsa tun yana yaro ya rike shi sa'annan bayan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin takurar da ya samu a hannun kafiran makka abu talibin ya taya shi wannan ainihin fada saboda hamiya ta dangantaka ba wai dan yayi imani ba sannan an yi an yi da shi ya bada da sallallahu alaihi salama a wulakanta shi ya ƙi yadda a ƙarƙashin haka har aka sa mishi da shi da zuriyar shi aka sanya mishi takunkumi na karya tattalin arziki na shekara uku ya shiga cikin wannan kunci da bala'i ya zo zai rasu manzo Allah sallallahu sallama yana laƙana mai yana cewa ya am kul la ilaha illallah kalimatun ahawju laka biha indallah ka faɗi kalmar la ilaha illallah ranar alkiyama na kafa hujja a gaban Allah cewa ka musulunta sai ya yunkura kamar zai faɗa manya-manyan sanadi da ƙureshin manyan kafirai su kuma suna tsaye tana mishi kashedi cewa yanzu nan zaka ba addinin iyayenka ka kama addinin yaya da jikoki zaka mai da kanka abin wato wulakantawa da yi ma yayanka da jikokinka gori har abada ya shiga cikin confusion cikin ainihin damuwar baya so ya bata wa annan Muhammadu sallallahu alaihi rai saboda kaunar da ke tsakaninsu sannan kuma a irin tunani na kafiri a lokacin yana ganin in ya faɗi la ilaha illallah ta ya ban ma yaran shi da jikokin shi abin faɗe abin magana a cikin dangi ƙarshe dai ba manzo Allah hakuri cewa da ba dan imanin shi da lata da uza ba da ko dan annabi ya ji daɗi ba ta kai zuce ba da ya faɗa ce amma ka yi hakuri ba zan faɗa ba haka ya cika akan kafirci wannan shine abu ne tabbata sahihi a tarihi duk wani abu da yan shi'a suke faɗa ko dai ya zama kawai tatsuniya ce da suki burutsu da giza da koki ba yi da alama inganci da rata hatta a cikin littafansu akwai waɗannan na ali da kanshi wanda yana wajen mahaifin ya cika kamar da al'imamun na nasa'i ya fitar da wannan riwaya ya zo ya je ce manzo Allah rasu alaihi ya rasulullah inna maka shaykh bal kadmat wannan babban naka fa tsohon bataccen nan wannan ɗan shi ne na ali ke faɗa haka ya ce baffanka tsohon ɓataccen nan ya mutu ya za a da shi yanzu kamar yi wari ya za a rufe shi wanzu Allah ya ce ku je ku rufe shi shi ne aka ja gawar aka kai ta can daji aka mata kabari daban saboda su kafaran suna jin haushin shi duk da sun mushi bakin cikin imani suna jin haushin ya hana su su zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka su ma sun ki zuwa jana'iza su ko musulmai suna da ka'ida addinin su ba za su jana'iza makafiri ba Allah ubangiji ya tsare mu to wannan bayan ya rasu sai manzo Allah yake cewa zan nema maka gafara a wurin Allah matukar Allah din bai hana ni ba sai kuma Allah ya hana shi wa qad salla alal munafiqina wa da'alahu gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ma munafikai kuma ya musu addu'a wanda suka mutu a cikin gidan musulunci sune munafikai anan ma ya kamata mu lura cewa jama'a abubuwan da 'yan shi'a suke faɗa game da munafukai ƙoƙarin manna wa munafurci to wannan zalunci ne a cikin tarihi wanda dama sun saba shi da kuma wato ɗan shi'a musamman suna da wautar faɗan maganar da idan an ba su amsa ta sai kuma su rasa mai rasu ci ka ɗauka misali ƙwaya ɗaya ko biyu sukan kullum suna zargin cewa ai sai na abubakarin ai fatima ta yi fushi da shi sai ka kama fatima ce allah ta halitta shi ai fatima ta yi fushi da shi ta daina magana da shi to kenan a ɗauka da gaske ta yi fushi da shi fushi da shi yanzu ya fitar da shi daga addini ne ko ya nuna cewa shi azzalimi ne mu ɗauka a eh, shi ne amsar ko to duk wanda fatima ta fushi da shi kenan ya samu matsala za su ce maka yi, eh. to ta yi fushi da mijinta ma aliyu yes har ta kawo ƙarin shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam so nawa to shi ma kenan ya shiga cikin wannan lissafin to sai kuma su yi tir sai na ali ya bata mata rai har ya ce zai mata kishiya ba ai haka ba sai wa zai mata kishiya ba bata mata rai ba ne sun yi faɗa har ya fito ya bar gida, isi to in za su faɗi magana ba sa tunanin me implication ɗinta to haka suke faɗa game da ai ai dama tun ma suna tun ma suna makka akwai munafikai babu wani munafiki a cikin muhajirun gaba ɗaya tarihi ba a ma san kalmar munafunci a cikin musulunci wai da aka bar madina kuma a cikin madinan ba ansar ba mutanen geffa geffa ƙauye da sauran waɗanda wa min ahalil madinati maradu ala nifa kaga Allah bai ce wa min al'ansari ansari ba wa min ahlil madinati wasu da gaske wanda suke zaune a cikin madina maradu ala nifa sun samu ainihin karaya sun shiga munafunci amma muhajirai babu munafiki a cikin su saboda a makka ana yin addini ne sai in ka bunƙasa ma zaka yin shi boyewa ma ake to wanda yake ɓoye imani na magana kuma ya ɓoye wanda kafircin shi ke bayyane ko mun gane kaga a tarihance babu yadda za a ce akwai munafiki a makka ita kanta hijira a ɓoye aka dinga yin ta da haka babu wani muhajiri munafiki babu babu wani ansari munafiki amma a cikin garin madina akwai ɗaiɗaiwan munafikai su ne irin su ɗan salulu ɗin su irin jaddubun ƙais da makamantansu an san su sanannu ne sannan kuma sai na kewaye da su waɗanda suke mutanen ƙauye waɗanda Allah ya ce da su qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna to ire-iren waɗannan su ne suke da munafunci sai aka samu wani daga cikin su ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah fa lahu sai aka ce da shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kar ka sake yi wani sallah a cikin su wanda ya mutu har abada kar ka sake kar kuma ka tsaya a kabarin shi kamar addu'a wannan abin da ya tabbata kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito a kisa ainihin sallar da yamma Abdullahi dan Ubay dan Salul wanda shine jagoran munafikai shi munafincin shi kamar yadda ya tabbata a tarihance neman duniya ne ya ja mushi dama baya cikin wanda suka je bai a ko wani abu babban mutum ne a Madina ana shiri za an tashi sarkin Madina an gama shiri gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin hijira dawo Madina shikenan sai kuma ya lalace shikenan idza jaa naharullahi batala naharu ma'akal to wannan bakin cikin shine ke sai ya kawo manzo Allah tarnaki yadda ka san dai yan siyasa suna yi yana sa ran ya takara sai wani babban dan siyasa ya dawo jam'iyya shikenan sai shi kuma ya zama kawai an yi a ainihin wato an yi facing din shi out ko to ko dai ya zama da diga ƙaya ya ta munafurci ko ya fita ya canza jam'iyya ya zama dai mutane fitina ya zama kansa to shine fa ya dinga shirya makarkashiya duk wata makarkashiya da aka shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mishi tarnaki ko sanya wa mabiyan shi kasala ko rauni ko sanya musu shubha a yakin ahzab a yakin uhudu a yakin hawazin duka su suka dinga shirya wannan munafurcin har gina masallacin abdirar to ko manzo Allah dina sanar da wannan da alliance da yake da yahudawa akan a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana sanar da shi amma akwai ɗansa wanda shi kuma babban sahabi ne mutumin kirki manzo Allah yana mishi alfarma saboda wannan ɗan kuma lokacin da aka manzala sai san wata rasuwa wannan ɗaya ya kawo likafani a matsayin taimako to da uban shi ya rasu sai ya zo ya roƙa a gun manzala sallallahu alaihi wasallam cewa a taimaka mishi manzala ya dauki gasa ya ciki kamar a ce on disk kenan ko on dawaya ko singiliti ko base ko wane ne ya bayar aka je aka sanya a jikin wannan ainihin gawa ko ya samu sassauci sannan manzo Allah ya mai sallah shine wannan kissa sananniya kamar da Bukhari ya fita da ita yabo zai sallar kaga a shine kowa ya san munafiki da yau zai sallar Umar ya jari ga Manzala su sallallahu alaihi wasallam shi Manzala Allah ka yi munafiki sallah bayan ka san abubuwan da ya maka su suka shirya maka suka shirya ma ka kazafi suka shirya maka kaza suka shirya maka kaza manzo Allah ya ce akhir an ya Umar saki mun riga Umar ya saka ya ƙara dawowa zai ƙara rikewa Abubakar ya ce mishi ba an hana ka ba shi da kanshi Umar daga baya yake cewa ina mamakin irin tsagerancin da yi a rana da kanshi yake cewa laqad ta'ajjabtu min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to da yake a yanayin abun Umar yana kan gaskiyarsa ne domin dama Umar manzo Allah sai alaihi yake cewa da za a yi wani annabi a bayana da Umar in a cikin ku akwai waɗanda Allah yake musu ainihin ilhama to Umar na cikin su yana magana Qur'ani ya goyi bayan sa duk wannan fa'in shi a ba sa gani su a Umar ya cancanci ya zama manzo Allah sallallahu alaihi ka kaddara inda sayyidina Ali ne manzo Allah ya faɗi wannan akan shi ai da mun shiga uku ko mu ahlus sunna za a ce mun ƙaryata ne ma duk da ba ma kare ta komai da manzo Allah ya fara kan falalolinsa mun yadda cewa mai falala ne babban babba ne a cikin manya dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne waliyu man kana nabi sallallahu alaihi wasallam waliyuhu ne ba ma kare ta ko daya mu muka san falalarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi sallan nan dai sai daga baya sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suke hani cewa kar ya saki Allah ya goyi bayan wato jur'ar Umar kenan radiyallahu anhu to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake ma wani munafiki sallah ba sai zama ma yana da gaskin hanyar da ake gane wani munafiki ne shine idan aka ga ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai daga yi mai sallah ba da wata larura ko wani abin nan ba wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa qila lahu awwalan sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farko in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum da zaka roƙa musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba wannan abin nan intersex malamai suka ce wato iyas ne ana yanke mashi tsammani ko kuma takhir ne an baka zaɓi in ka ga dama ma ka yi so saba'in amma dai Allah ba zai karɓa ba saba'in yana daga cikin ta'abirat ne a gun larabawa na nuni zuwa ga mubalaga kamar da Allah yake cewa zar'uha saba'una zira'an ko saba'una zira'an ɗin nan ibara ne zuwa ga nuni ga abin nan ga mubalaga haka a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifan wanda duk yi azumi kwaya ɗaya dan Allah Allah zai nisan nisanta fuskar shi daga wuta tafiya shekara 70 to ana amfani da 70 dan nuni zuwa ga mubalaga kamar yadda an bawo shi ne sai ya ce dubun dubata ko ya ce malala gashin tinkiya ko ko da ke an ne faɗa wannan yanzu ya tafi into extension amma dai ga yan jarida suna cewa dubin dubatar mahalarta taro wato yawa kenan eh, eh, idan bature ya ce 1001 dubu ɗaya da kwaya ɗaya ko makamancin haka kowane yare suna da yadda suke mubalaga wajen nuni zuwa ga adadi ba wai adadin ne ah, haka keke da keke ba li'anna mafhum al-adadi laysa bi mafhumin a mafi yawan wurare ina fata mun gane wa qala sai manzo Allah ya ce da Allah ya faɗa mashi wannan zancen lau a'lamu anni law zittu ala sab'ina yughfaru lahum lizt da na san cewa in na ƙara 71 ko da biyu za a gafarta musu da na ƙara wannan saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake da rahama ne da tausayi da fatan kowa ya tsira ba alfaharin shi bane wani ya halaka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da faɗin shi cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum sai kuma yanzu Allah sai ya soke ma waccan magana cewa ba wai yawan bane ko ka ko ka nema musu gafara ko ka nema musu ko so 100 ko so 1000 Allah ya riga ya yanke hukunci ba zai gafarta musu ba saboda mene sun mutu suna kafirai ina fata mun gane wannan sun riga sun mutu suna kafirai Allah ba zai gafarta musu ba wa Ibrahimu to kaji game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya ki nema ma amminsa gafara saboda ya san ammin ya mutu kafiri ne waɗannan su kuma ya yi ƙoƙarin ya nema musu amma Allah bai mushi wannan alfarma ba saboda ba sa cikin gidan imani ko mun gani misalai ne biyu buga mana da wanda shi kanshi manzo Allah ya san bai da imani bai ma yi attempt ba da wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya sa ran ina ma da Allah zai gafarta musu saboda su sun taɓa yin imani eh kad kafartum ba'da imanikum ne su su munafikai ko kun kafarta bayan da kun yi imani to sai manzo Allah ya rika musu gafara ya rika musu gafara sai Allah ya hana yace kar a sake kuma ba zai yi ba to duk falala shi kenan a wurin Allah wa Ibrahim na biye da shi a wajen falala shine Ibrahim alayhi salatu wassalam me ya faru da shi qala ta'ala Allah yake cewa falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna Ibrahim la halimun awwahum munib ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbika wa innahum atihim azabun ghayru mardud tun anan duniya mas'ala ta faru lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya nufin halakar da mutanen annabi ainihin wato lutu masu yin masu zakkewa maza da ainihin a fashi da suke mutane da zalunci Allah ya bada labari yake cewa falamma zahaba an ibrahimar raw'u ai falamma yayin da ar-raw'u tsoro kenan tsoro da ibrahimu ya ji lokacin da ya gane cewa baƙin nan nashi ba mutane bane mala'iku ne to dole sai sai zuciyar shi ta raurawa daga baya kuma sai ya dawo cikin natsuwarsa ya dawo cikin hayyacinsa waɗannan baƙi da Allah ya aiko mala'iku da suka zo suka ziyarce shi kafin su wuce su je su halakar da garin da annabi Lutu yake yin wa'azi waja'atul bushra kuma suka bashi bushara na za a haifa mishi ɗa da jika ishaqa da yaquba dinnan bushara da suka yi masa cewa matarsa umratu qa'imatan fa fa fa fa shara bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub aka mishi wannan bushara ta haifan ƴaɗa kuma har da jika to shine waja'atul bushra yujadiluna yana jayayya da mu an yujadilu rusulana shine ma'anar shi yana jayayya da manzannin da aka turo din su waɗannan mala'iku kamar yadda ibnu jaririn ya fassara to sai zama kamar ya jayayya anan tattaunawa da ya da su cewa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan na al-imamu ainihin wato an-nasa'i al-kubra da kuma wasu riwayoyi da al'imamu imam at-Tabari ya fitar a cikin tafsirin su cewa ya tambaye su ya za ku halaka da duka garin bayan akwai musulmai kun ce akwai musulmai ko guda kaza ko guda kaza yayi ta dai tattaunawa da su yana kokarin ya nuna musu da a kyala mutanen mana tunda akwai wasu masu imani ta yiwu za su shirya gaba daya yujadilu na fi qawmi lut inna ibrahima lalle shi ibrahimu la halim mutum ne mai dauriya awahun. mai yawan kuka na tsoron Allah munib mai komawa zuwa ga Allah sai Allah ya ce ya Ibrahim aka yi mishi wahayi cewa kai Ibrahim a'rid an haza ka fitar da kanka daga wannan matsala ba ruwanka innahu qad jaa amru rabbika al'amarin ubangijinka na halaka na halaka da kafiran nan ya riga ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma wallahi azaba ce wadda ba za ta tunkuɗu ba ta riga ta zo gare su ba ruwanka kawai to kaga Ibrahim ya roki alfarma Allah bai mishi ba saboda ya roƙi alfarman ne in favor of wasu kafirai waɗanda Allah ya riga ya yanke hukunci akan halaka su zai wannan duk da darajar shagon Allah fa kenan na farko kenan a nan duniya haka na biyu walan ma istighfara Ibrahimu alaihi salam li abi yayin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ne ya roƙi gafara ga mahaifinsa Azara ba'ada wa'adihi bi qawli bayan yayin uban alƙawarin cewa rabbana gfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ubangiji ka gafarta mini wa liwalidayya ka gafarta ma iyayena wa lilmu'minina ka gafarta wa dukkanin mu'minai yau yawma yaqumul hisab randa za a tsaida hisabi ya Allah ina roƙon gafararka ranar hisabi qala ta'ala sai Allah ya ce qad kanat lakum uswatun Hassanatun fi ibrahima wallazina ma'a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 iswatun hasana kuna da abun koyi mai kyau hakika dangane da ibrahimu wallazina ma'ahu da sauran wanda suka yi imani tare da shi ku koyi yadda ake yin baran-baran da kafirai daga ibrahimu iz qalu liqaumihim yayin da suka sanar da al'umma su kafirai cewa inna bura'a minkum mun yi baran-baran da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma mun yi baran-baran da abinda kuke bautawa koma bayan Allah kafar kafarna biku mun yi baran-baran da kuma butulce muku wa bada na wa bainakum al'adawata adawatu wal a ainihin wato adawa tsakanin addini na Allah da kafirci wato da kyama wadda take karkashin ka'ida ta alwala wal ta addini ta faru kenan tsakankaninmu da ku abada har abada hatta tu'minu billahi wahda. har sai kun imani da Allah ubangiji shi ɗaya illa qaula ibrahim li abi haka suka yi wannan magana umumi gaba daya ta game in banda zancen da ibrahimu ya faɗa ga babansa yake cewa la astaghfiranna laka kai kuma baba zan ci gaba da roƙa maka Allah ya maka gafara a tunanin shi Allah zai baban shi gafara sai ya shirye shi sai ya zama al-islamu yajibu ma qablahu sai Allah ya ce wa ta'ala mala ya ce Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di bayyana tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ya ce sam ba shi yuwa lin ga wani manzo wallazina amanu da kuma mu'minai an yastaghfiru su nemi gafara lil ga ainihin mushrikai kafirai walau kanu uli qurba ko da kuwa makusanta ne ‘ya'ya ne ko iyaye ko ‘yan uwa ko makamantansu min ba'adi ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana gare su cewa ‘yan wuta ne shi ne magadi nake ishara yaya ake yi ta bayyana ga muminai cewa su wana ‘yan wuta ne malam ibnu jaridan yake cewa min ba'adi ma matu alal kufuri yace idan suka mutu akan kafirci ma'ana ibrahimu babansa yana raye ne yake cewa bari na roƙa maka Allah gafara wato na roƙi Allah ya shirye ka kuma ya gafarta maka zunubanka zaka yi makafiri wannan addu'a yana raye ina fata mun gani amma da suka mutu to babu wani sauran neman gafara yanzu al'amari ya riga ya tike akan min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim daga su waɗannan na addinin interfaith abinda suke so tun anan duniya kar a cewa wane musulunta ko a bashi akan kafirce shi kuma wai a kudurta cewa ta yi ma fa yana kan gaskiya to ai wannan ai aikan tafi ne maso asara a tantance me gaskiyar mana sai kowa ya bi tunda dai addinin guda ɗaya ne dan me za a ce kowanne ana sa ran gaskiya ne za ka kowa ya kama wanda yake ganin yayi to in ya zan a the end of the day wanda ka kama ba shine mai kyau ba sai an je lahira kuma sannan zaka gane wannan ainihin tasgara ko mun gane kamar a ce ne ga hanyoyi guda uku kuma gari guda ɗaya ake so za a ji sai a ce to a rabu wani wasu su bi dama wasu su bi hagu wasu su bi ɗayan hanya duk wanda eh, ai ba a san ina ne hanyar ba a'a kamata yi tun auren sai a tsaya a tantance wace ce hanya sai kowa ya bi in gaskiya ake so kowa ya tsira da haka dama addinin interfaith addini na turawa ba yi da annabi wanda yake goyon bayan shi ba shi da wani shehi ko wani fasto ko wani malami da ke goyon bayan shi a'a ƙungiyoyi ne na masu na ainihin dujal da suke so su batar da addinai gaba ɗaya su raba alaƙan mutane da ainihin Allah su ne suka kawo shi su suka haɗu suka ƙirƙiro shi kuma shi yasa suke danƙara kuɗi a cikinsa da wato sauran ma'anawiyat sauran strategic plan na sanya kowa ya yarda da shi ko da ba za ka yi ba ya zama baka suka shi da ka za ka duk wanda ya shiga addinin da wuri ga yayi kuɗi kala da kyau gani za a dinga an tayo ma kuɗaɗe ana kai kasashe ana maka washing ana kai tarurruka suna gaisawa da arna ana zuwa gun taro a karanta fatiha a karanta wani bangare na bible a je jana'izar musulmai a je ta arna duk dandi a halakar da ku sun yi ma malamai da dama ta yi irin wannan har mal albani na shi ta yi shiga wannan addini Allah ubangiji ya tsare shi da malamai da yawa da haka ba kowa ya san addinin ƙarya ne hatta kirista wanda suke kirista na gaske sun san addinin ƙarya ne kowa ya sani da aka bai da wani bukata sai an tsaya ana mashi raddi ko ana cewa wai ba gaskiya bane musulman mu dai su ji tsoron Allah malamai musamman waɗanda suke yaudaruwa da cewa wai ai hanya ce ta kawo zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban da wannan ake yaudarar su cewa ana so ne a fahimci juna ai an riga an fahimci juna kowa ya san matsayin shi kowa Najeriya kowa ya san matsayin shi kowa ya san irin addinin da yake an riga an fahimci juna kowa waye abin da ke gani da fushi shi amma a bisa wannan yanayin a ce wai malamai ne za su dinga ba suna wani maganganun babu shakka akwai matsala sosan gaske kuma matsala ita ce za ka tara duk munin magana da batancinta sai ka ga wasu suna imani da ita saboda wanda ya faɗa suna ganin girmansa ko kuma saboda abin da aka biya su ko saboda wata manufa ta duniya ko kuma saboda tsabar jahilci da rashin sanin mutuncin addinin Allah Allah ubangiji ya tsare mu na'am eh eh gaji kauna ibada kaji mafi yawan wannan mafi yawan wannan gidajen rediyon jama'a ba su bai da amfani sauraron su bai da amfani ka bama ko kana sauraron gidan rediyo ba shi da wani amfani duk tun muna yara iyayen mu suke zaka ga asaba dare magariba inda ka bi hausawa mu suna sauraron rediyo waye daga don nan ya zama wani babban mutum ya zama wani attajiri ko masani ko wani babban wanda ya san siyasar duniya wane ne labarai ne fa kullum kawai mustajiddat an yi kaza za a yi kaza an ce kaza ana gaida wana wana ya fada an an kwace mukamin wana an me amfani shi saka zabu me yake da amfani ne in har sai ka ji sai ka ana wani wa'azi ko ana wani shiri wanda yake ya shafi wata harka da kake ciki ta kasuwanci ko rayuwa ko wani shiri na kiwon lafiya amma a ce wai komai sai ka ji a rediyo wannan ka da kanka kawai ka zama wato wata rariya kenan da komai kawai yake bi wata kwata sai da wani amfani wallahi jama'a in ban da kaɗe kaɗe da shirme da kuma ko da an ce za a yi magana akan wani abu san kai suke yi ba za su ɗauko wanda ya san abin ya fara ba ko kuma ko da su ɗauko wanda ya san abun ba za su bushe shi abun abin da ya kamata ya fara ba suna yi suna datse shi ba haka suke yi ba wani shiri da ake a rediyon kaduna na buhari awalu ba haka yake yi ba mai sunan shirin hannu da yawa kana kiran waya in za ka faɗi wata magana da baya so kawai zai ce to layi ya tsinki kawai zai cire ka kaga ashe abin ana ana zaben mai ake so a jini da kuma irin waɗannan shirye-shiryen da suke zama kamar hawarijanci shine a zo ana shiri babu aikin banda a kirawa ne ya sokiwa ne a kirawa ne ya sokiwa ne wannan bai da kyau a cikin musulunci irin waɗannan shirin da ake a ga a gidajen rediyo kusan kowane gidan rediyo yanzu in baya wannan shirin to bai da farin jini wani shiri na musamman na siyasa a same wani suna ce kowane gauta ja ko uh, kaza ko kaza ko an ce ka ce duk yin wannan shirye-shiryen ba su da wani amfani ma duka ba su da wani amfani a mizanin shari'a ba sa kuma in banda ƙara mutane hayaniya da kuma su ba da tafik na zance in an gama ji kuma an koma gaban teburin mai shayi to wannan abin shi za a ci gaba tattaunawa kai kai ka ji abin da aka ce ka ji yadda aka yi fata fata da wani ka ji yadda wani ya soki wani duk wannan wallahi ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne kawai kuma mu hausa mu je kan gaba wajen wannan shirma Allah zan gije shirye shi ya kamata mutane su ga tattayin su da haka jama'a shirye-shirye da ake a gidajen rediyo da gidajen TV ba za ka ce duka ba za ka saurara ko na ba amma sai ka zaɓi me mai kyau kuma ya kamata a matsayin ka na mutum mai hankali kawai kana da ma'aunin gane me mai kyau me mara kyau in ka ji ɗaya biyu za ka gane su kuma mu mata ba su da aiki ban jin tatsuniya tatsuniya a tatsuniya da ake ta labaran Kano wani kaga har suna natsuwa inda kasan ana karanta suratul fatihi ko ko ali imrana suna tsatsab suna ji ba sa misin din wani ku ji tsoron Allah lahawul hadisi ne wallahi a samu wata shidaniya kawai tana ta karanta wani labari na ƙarya ko kuma kuna ta saurare ku a alama darin sana a shekara guda ana yin wani labari minti goma goma ko ashirin ashirin kuna ta ji kuna ta ji ana bata muku lokaci har wadda ba ta samu halin ji ba sai a yi mata rakodin daga fm ɗin waya a tura mata yau da labari an ce hain yamare sauraron wannan shirin suke da kiɗa duk wannan shaidanci ne wallahi eh ya kamata a mata wa'azi fa wannan mata ba wanda ya santa ne mata wa'azi malai su kai baka santa ba ka mata wa'azi wala ba daidai ba ne <laughs> ba za a samu kasuwa ba ko sai kaji kaji eh to kaji kasuwa ce ake nema saboda a kawo talla ko ana son muryar dattijo ne ta iya ina ustazi ne ta iya Allah Allah ya shirye sheta da mu gaba da Allah shi kyauta zama ku bari mai karatu mu kawai malam ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala sai Allah yake cewa okay uh, um ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su din yan wuta ne shine muka ji cewa ma'anar shi min ba'di ma matu alal kufri wannan aya ta sauka ne akan ainihin wato Abu Talib uh, sannan wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da amsa akan abin da ka iya tasowa a ce a ah, to ai ibrahim ma ya roƙa wa ubansa gafara bayan kuma uban shi ma ya mutu akan kafirci sai Allah ya ce a'a shi na ibrahim ya faru ne illa an mau'izatin wa adaha iyahu sakamakon alƙawarin da ya yi ma uban tun uban yana raye ne yake yin addu'a ba wai bayan uban ya rasu ba falamma tabayyana lahu annahu aduwwun to shi ma da ya samu min ba'di ma tabayyana lahu shi shine mene falan ma mata abuhu alal kufri wannan da yaro da duk wata shubha da dariƙa suke kawo akan wannan cewa ai kristi ba uban nasa bane ai azara wani kawunsa ne ƙarya ne manzo Allah ya ce babansa ne mahaifi ko kuma su ce ai ya ci gaba da mishi gafara kuma yayi addu'a ya ce rabbi gisirli wali walidayya kuma Allah ya ce ba zai wulakanta shi ba da sauransu duk wannan suna yi ne dan su kai ga matsayinsu na kokarin shigar da kafirai cikin musulunci ina fata mun gane wannan duk ba haka bane duka ta tabar zace irin ta ainihin wato yan bid'a ya tabbata a cikin as-sahih na al-Imam al-Bukhari cewa Annabi Ibrahim alaihi salam a ranar alkiyama yana cikin wannan alfarmar da Allah ya yi masa sai ya ga uban a ɗaɗɗaure sai uban ya ce Ibrahimu ka ce wa Allah na tuba na gane shi ne Allah na yi imani ce kaga abin da ke gama maka tun a duniya baka ji ba ko ce ka ce wa Allah na tuba sai annabi ibrahim ya tafi gun Allah yana sauri yana murna ya je ce ya Allah babana ya ce ya tuba Allah ya ce mashi ai babanka ya makara ba a tuba yau a lahira sai ce ya Allah ba ka ce ba za ka wulakanta ni ba sai Allah ya ce ka fita daga cikin wannan batun ba ruwanka sai manzo Allah ya ce sai a kamo wata kura ko sai a yanka ta a wurga ta wuta nuni zuwa ga cewa haka za a yi mahaifinsa wannan yana cikin sahih bukhari da ka duk wani ma magana da wani yake fara kawai ya shiru manzon Allah ne ya bada wannan labarin game da baban annabi Ibrahim Allah ubangiji ya tsare mu waɗannan abubuwa suna nuni ne zuwa ga cewa kowa ya shiga tafiyan shi jama'a kowaye babanka kowaye ya haife ka ko su suwaye danginka ko mai matsayinka da irin alfarmar da kake da ita ba ƙureshe ne kai ba menene kai kowane iri ne dan sarki ne ko attajiri ko ɗan malami ko babban malami ne kai ko babban mai sadaka ko mai kyauta ko wanda kake da masoya da mabiya da suke ƙaunaka a duniyan nan kai dai ka nemi tsira a wurin Allah kawai ka nemi yadda za a yi ka tsira shi ne mafi alfarma gare ka karka tunanin wani wai zai ainihin wato tsiratar da kai kuma bayan Allah ko da kana masa biyayya ko da kai yaron gidansa ne ko da shi shehin ka ne Allah ubangiji ya tsare wallahu subhanahu lahu huququn la yushrikuhu fiha ghayruhu Allah ubangiji yana da wasu haƙoƙi waɗanda babu wanda ya isa ya tarayya da shi a kansu walin rusuli hukukun su ma manzannin Allah suna da nasu haƙoƙin la yushrikuhum fiha ghairuhum babu waninsu wanda zai yi tarayya da manzani akan waɗannan shine kawo wahayi daga Allah kenan walil mu'minina ba'dhum ala ba'din huququn mushtarika sannan sauran mu'minai sashin su akan sashe suna da wasu haƙoƙi da suke da tarayya akan su fa fi sahihaini an mu'adhin ibn jabal radiyallahu anhu qala a cikin littafin Bukhari da Muslim daga Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yadda yace kuntu radifa annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina goye a bayan abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya goya shi akan abun hawa raƙumi ko jaki ko makamantansa fa qala li sai manzon Allah ya dace da shi ya Mu'az atadri ma haqqullahi ala ibadihi ce kai Mu'az ko ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa qultu Allahu wa rasuluhu alam nace Allah da manzansa suka fi kowa sani qala manzo Allah yace haqquhu alaihim an ya'buduhu la yushriku bihi shay'an haƙƙin da ke kansu abin da yake wajibi akan bayi su bautawa Allah shi kadai ba tare da sun yi shirka da shi ba ya mu'azu manzo Allah yace ya mu'azu atadri ma haqqul ibadi ala Allah shin ko ka san meye haƙƙin bayi su kuma akan Allah wannan haƙƙi wato na alfarma kenan ba haƙƙi na wajibi ba abinda Allah ya ga dama ya daura wa kanshi ba su suka daura mishi ba idza fa'alu zalika idan suka bauta wa Allah shi kadai qultu sai mu'azu yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka fi sani qala sai manzo Allah yace haqquhum alaihi alla yu'adhibahum haƙƙin da ke kansu abinda Allah ya daura wa kanshi zai yi musu shine ba zai musu azaba ba idan suka yi bauta suka mutu akan imani haka wannan hadisi ya tabbata a cikin tafin al-Imam al-Bukhari da Muslim rahimahumullah to dangane da wannan mas'ala jama'a da ya ambaci sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'azu dan jabal a wannan rayuwar da muke ta yanzu an samu wasu da ake cewa malamai masu tarin digirori na banza da wufi waɗanda suke sukar ainihin malaman hadisi suka ta kai suka harkan wannan sahabi ya faɗa cikin kwamarsu ta suka wato sahabi mu'azu dan jabal radiyallahu anhu wannan mutumi sunan shi abubakar ahmad abubakar gumi wani mai karantarwa a nan garin Kaduna wanda ya buɗe baki yana cewa Mu'azu ɗan Jabal radiyallahu anhu saboda hadisin da Bukhari ya ruwaito wanda yake nuni zuwa ga cewa Mu'azu radiyallahu anhu yana sallar Isha tare da manzo Allah sallallahu alaihi sai kuma anguwarsu a garin Madina a gefe ya sake yi ma wasu mutane a anguwar limancin sallah sai ya zama alaramma ne kuma matashi ne mai karancin shekaru sai yana yawaita musu karatu ya kama bakara ko ali imrana ya yi sai aka samu wani daga cikin mutanen anguwar ya je ainihin wato kiwo ya dawo da ya je kiwo ya dawo ya zo ya bi wannan sallah sallah ta mai tsanani sai ya kauce gefe ya tashi ya ainihin wato a wuce ya tafi daga baya aka ba mu'azu labari mu'azu ya ce to wannan munafiki ne shi kuma wannan shi ma shi yayi fushi gari na wayewa ya kai kara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da mu'azu ya mishi manzo Allah ya zo yau mu'azu fada ya nuna mashi cewa kuskure ne abin da yayi shi kuma wannan mutumin manzo Allah ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallama cewa me ka karanta yace na ce ne Allah ka gafarta mini ka sana aljanna ka tsare ni daga wuta fa inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'adh ni ba zan iya irin gurnanin da kake yi wato irin yawan surutun da kake a sallaka ya kai manzo Allah da yawan wanda mu'azu yake yi wato yawan addu'o'i da zikirori da sauransu ba zan iya ba ni dai kawai na ce Allah ya gafarta mu manzo Allah ya murmushi yake cewa to ai mu ma ala hadha nu dallim akan wannan mu muke duk kai kawo mu daga karke manzo Allah ya ce ma mu'azu Kar ka zama mai fitinan mutane Kar ka zama mai kokarin raba mutane da addinin Allah ka dinga karanta musu takaitattun surori da sauransu wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisin malamai sun yi sharhin hadisin sun fitar da falala da sauran abin da ke ciki na ainihin fawaidu babu wani malami a iya abin da mu muka taba karantawa ko muka ji daga malamai kuma ka ainihin saurara daga gun masu wa'azi cewa wannan ya zama dalili akan mu'azu bai iya addini ba amma wannan mutumin ya buɗe baki babu kunya babu tsoron Allah babu ganin alfarmar sahabbantakan mu'azu da kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai fuqaha'u haka ya fada sun daga wannan suka ce to idan hadisi ya zo daga mu'azu dan jabal akan fiqhu to ba sa karba saboda shi ba faqihi bane wannan magana ƙarya ce da zalunci babu wani malamin fiƙi da ya faɗa haka shi dai wannan na Kaduna ne malamin fiƙi da ke faɗa haka in ya cancanta sunan malamin fiƙi in ya cancanta shi ke faɗan wannan amma babu wanda ya faɗa haka babu wani malami da ya faɗi wannan kuma in an samu wani malami ya faɗa haka to za a kuskurantar da malamin za a kuskurantar da shi gwargwadon yanayin magana gwargwadon kuskuren shi ina fata an fahimci wannan da haka za mu ɗan karanta tarihin mu'azu ɗan jabal a ta taƙaice daga siyaru a alamin nubala don mutane su ji waye mu'azu kuma ka ji shaidar wanda suka mai shaida cewa ya iya fiƙi sai a ga da shaidar su za a yi aiki ko da shaidar wannan da ke rayuwa a yanzu a ƙarni na goma sha biyar wanda kuma shi da iliminsa da komai nasa in an kwatanta da na ba abin a kalla ba ne ballantana kuma alfarmasa a cikin addinin Allah ina fata mun gane wannan al-imamu zahabi a cikin wannan ainihin kanuna shine mujalladi na farko na siyaru a alamin nubala ko ka ce mujalladi na uku idan ka lissafa tare da mujalladi na ɗaya da na biyu wanda shine sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama na uku kenan ko kuma kamar da shi zahabin da kanshi ya faɗa cewa wannan shine ci gaban karatun ko kuma ana lissafawa banda wannan ya zama wannan shine na ɗaya wannan shine mujalladin ɗaya a cikin mujalladai 28 na siru a alamin nubala bugun maktabatu ainihin wato bin nan risala ne da aka buga a 1996 shine bugu na goma sha ɗaya da aka yi littafin daga shafi na ɗari hudu da arba'in da uku tarjama mai lamba ta tamanin da ainihin wato shida malam al'imamu abu abdullah muhammad ibn usman az-zahabi rahimahullahu ya ce mu'azu ibn jabal malam mu'azu dan jabal sai buga ainihin alama ainun ma'ana akhraj lahu al-jama'a kenan bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu majah za ka yi samun tarjama mu'adu a wurare birjik ya ambaci da dama a cikinsu ainihin wato anan littafin tabakatu bin sa'adin tabakatu khalifa a tarihul kabir na bukhari a tarihul sagir al-ma'arif littafin aljarhu wa ta'adil mashahir ulama al-ansar al-istibsar hilatul awliya ta abu nu'aymin al-isti'ab tabakatu imam shirazi a ah, tarihu ibn asakir usdul gaba tahzibu al-asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi tahzibul kamal na ainihin wato abul hajjaj yusuf al-mizzi kenan دول الإسلام تشي ذهبي دين تاريخ الإسلام العبر تذكية الحفاظ دول أننا ذهبي دين سيلتاف أين طبقات القراء لتهذيب التهذيب لابن هجر الإصابة طبقات الحفاظ لتاف خلاصة التذهيب الكمال سيكما كنز العمال لتاف شجرات الذهبي في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي كنا waɗannan dukkan sa daga cikin masadiru na tarihin ainihin mu'azu ɗan jabal a taƙaicen taƙaitawa malam yake cewa mu'azu bin jabal amrin ibnu ausin ibnu aiz ibnu adi ibnu Kabin ibnu amr ibnu udai ibnu sa'adin ibnu ali ibnu asad ibnu sarida ibnu yazid ibnu jusham min al ibnu al a cikin ansarawa shi mu'azu ba khazrajin malam ya mishi kirari yake cewa as-sayyidul imamu abu abdurrahman al-ansari al-khazraji al-madani al-badri shahid al-aqabata shaban amrada walahu iddatu ahaditha yace babban sayyidina dinnan liman baban abdurrahman ba ansari dan kabilar khazraj dan madina haifaffen madina wanda ya je yakin badar kuma ya je al'aqaba taron zaman yarjejeniyar gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina shaban yana matashi amrad shagiri babu gemu a haɓarsa walahu iddatu ahadifa yana da hadisai da yawa rawa anhu ibn umara wa ibn abbas wa jabir wa anas wa abu umama wa abu sa'alaba al-khushani wa malik ibn yukhamir wa abu muslim al-khurasani wa abdurrahman ibn ghanam wa junadata junadata ibn uh, abi umayya wa abu bahariya abdullahi ibn qais wa yazid ibn umaira wa abu al-aswad ad-dili wa kasir ibn murra wa abu wa'il wa ibn abi wa amr ibn maimun al-audi wal aswad ibn hilal wa masruq wa abu zaiba al-kilabi al-kala'i wa akharuna wannan duk suna daga cikin ɗalibansa kaji hadda sahabbai su ibnu umar su ibnu abbasin su jabiru su anas su abu umama su abu sa'alabat al-kushani wannan duk sahabbai ne manyan malamai ne a cikin sahabbai suna da riwaya daga gare shi sannan manyan tabi'ai ga sunan abu muslim al su maimun amr dan maimun ibnu abi laila da makamantansu waɗannan duka manyan malamai ne a tarihin musulunci warawa abu isaq as-sabi'i an amr ibn maimun an mu'adh ibn jabal qala kuntu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqal lahu ufayr wannan kissa da muka ji kenan yanzu farko a littafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba goya shi a bayan jakin nan nashi mai suna ufayr wannan kawai karama ce da ma mai zaman kanta a ce manzo Allah ya taba goya ka akan abun hawan shi a ce misali ka taba shiga mota ɗaya da gwamna ya ka ji kai ma ka zama wani abun abun a tarihin ka ko ba haka bane malam yace qala shihabu ummuhu hiya hindu bintu sahal sunan mahaifiyarsa hindu bintu sahal min bani rifa'a thumma min juhaina wa li ummihi waladun min al-jadd bin qais uwarsa sunanta hindu bin sahal tana da ɗa da suka haifa ita da wani munafiki shine jaddu ɗan kais mun ambace shi ɗazu ta taɓa yin aure da shi malam ya ce ah, warawal waqidi anna rijala an rijalihi anna mu'adhan shahida badaran walahu 20 sana aw ihda wa 20 ya je badar yana ɗan shekara ashirin ko kuma 21 wa qala abdus samad ibn sa'id nazala hims wa kana tawilan hasanan jamilan ya zauna ƙasar hims a ƙasar siriya ta yanzu kenan dogon mutum ne kyakkyawa mai kyan halitta Ahmadu أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن an عن an عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكن حديث الإمام أحمد يفتر باين الإمام أحمد ما ونن حديث har Bukhari ma ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhul qur'ana min arba'a. jama'a bari ku ji mutumin da ake wa irin wannan izgilanci da cin mutunci manzon Allah ya ce a koyi ƙur'ani a gun mutane hudu waɗannan mutanen su ne waɗanda manzon Allah da kanshi fai ba su certificate din ijazar karantar da alqur'ani yace min ibn mas'ud wa ubayy wa mu'adh bin jabal wa Salimin, maula abi hudayfa daga abla dan mas'ud da ubayyu da mu'azu da salim bararren bawan nan na Abu Huzaifa waɗannan dukkaninsu manzon Allah ne ya ba su wannan falala Bukhari ya fitar da shi da Muslim da al ainihin Tirmidhi da kuma kamar yadda malai kawo isnadi anan daga al Ahmad yanzu manzon Allah sallallahu alaihi bai san abin da yake ba kenan ne lazimi waccan magana ya saka wani wanda bai da fiqhu a cikin malantar Qur'ani dama kuna gane implication ɗin munin magana kuwa ya kamata a ce majalisar malaman sarkin musulmi su tuhumi wannan mutumin da cewa yana aibata addinin Allah su kira shi yadda suke da girin gidishin su ce wane ya ce ba zakkan naira a nemo shi wane ya ce a yi sallar juma'a da safe me yasa ya faɗa haka wane ya ce Allah yana sama muna da ta cewa akai to ya wani zai ce sahabin manzon Allah Mu'adh dan Jabal ba yi da fiqhu kuma kawai shikenan kowa ya folding arms shi izala bata fito ta bada ko da press release na yin Allah wadarai da wannan zancen ba ta ce a matsayin mu na custodian da muke takaman mu ne custodian na sunna ko da ba za mu yi mushi kuma ba fusto da president cewa muna Allah wadarai da zancen da Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya faɗa akan sahabi Mu'az dan Jabal su zayyana waɗannan falalar tashi don wannan shine manhajin ainihin ahlus sunna tun manzon Allah yana raye yakan faɗi falalar sahabbai a lokacin da aka aibata wani a cikin su idan aka ma wani sharri sai ce a ah, yana da imani in aka zargi wani sai ce a ya ce la ilaha illallah ma'ana manzo Allah yakan kore wani shubuha da za a faɗa akan wani sahabi ta hanyar faɗan falalarsa amma kawai sai suka shiru sai suka bar kawai abin ya zama hayaniya akan social media tsakanin masu goyon baya da masu zagi wato tsakanin masu jafa'i ta kowane bangare kenan ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa an sauri an asimin an khalidin wa asimin an abi kilaba an anas marfu'an arhamu ummati bi ummati abu wa ashadduha fi dinillahi umar wa asdaquha haya'an usmanu wa a'lamuhum bil halali wal harami mu'adh wa afraduhum zaidun wa kulli ummatin Aminu wa aminu hadhihi al ummati abu ubaida wato saboda jama'a su waɗannan 'yan akalani ɗin ba san mutuncin hadisi ba ne shi sa har bakinsu ya iya faɗan wannan magana wallahi ba su san mutuncin hadisai ba ka duba ka ga jama'a shaida ce yanzu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace mafi tausayi a cikin al'ummata ga al'ummatawa shine Abubakar babban masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abokin sa wanda yafi kowa tsanani game da ganin an kiyaye addinin Allah shine Umar wanda yafi kowa kunya a cikin su shine Usmanu wanda yafi kowa sanin halas da haram shine wannan Mu'azu dan Jabal din in ji Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin gado zai dan sabit ya ce kowace al'umma tana da ainihin wani wanda za a ce shi amintacce amintacce a cikin al'ummata ne abu ubaida wannan hadisi ne tabbatacce al’imamu amur ya fitar da shi da turmizi da al'imamu ainihin Mada. hadisi ne ingantacce da ma babu ko shakka akan ingancin to yanzu wannan yana gwada maganarsa da ta manzan Allah kenan manzan Allah ya ce mutum ya san halas da haram sai kuma ka ce bai iya fiƙihu ba to me fiƙihun kenan sanin menene fiqhu tambayar da za a yi kenan a yi difanin tukunan me kake nufi da rashin sanin fiƙihu malam ya ce warawa bumra an yi haya asibani an abil ajfa qala qala umaru umar yake cewa law adraktu mu'azan da na riski mu'azu sanda umar zai rasu kenan summa wallaituhu da sai in bashi halifa summa laqitu rabbi idan na mutu na je gun Allah faƙala idan Allah ya ce da ni manista khalafta ala ummati muhammadin da za ka mutu kai umar wa ka bari halifa a bayanka laƙultu sai in ce sami'tu nabiyyaka wa abdaka ya ƙulu na ji manzanka ne bawanka yana cewa ya ati mu'azu bin jabarin baina yadayil ulama'i bi ratwa mu'azu bin jabal zai zo ranar alkiyama yana gaba da malamai gwargwadon a wurga dutse shi a lahira ma shine ne limamin malamai zuwa aljanna wannan riwaya ce wanda al’imamu ainihin wato Abu Nu'aymin al ya fita da ta a cikin Hilatul auliya da isnadi wanda yake da matsala amma a shekul albani ya yi takhrijin ya ce isnadin ya tabbata sahihun ne mursal yayi yayi takhrijin ya yi kanikancin wannan hanya a cikin littafin ainihin wato a sahiha ɗinsa da aka a lahira ma Mu'azu ɗan Jabal yana gaba ga malamai malamai na Allah Ibnu ya ce yace ba'ana muhammad ibn umara qala haddathana ishaq ibn yahya an mujahidin qala lammafataha fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata istakhlafa alaiha attab ibn asid yusalli bihim yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatuhu makka sai ya sanya musu limamin da zai ci gaba da musu sallah shine attab dan asid radiyallahu anhu wa khallafa mu'adhan yuqri'uhum wa yufaqqihuhum manzon Allah ya bar mu'azu ya koya musu alƙur'ani kuma ya koya musu fiƙihu a makka dama dama don Allah ku dinga jin irin wannan ta tatabar zaki yanzu ya kamata a ce a bar wannan magana ta wuce haka nan kawai ba da haka zake kawo mutane duk zidikacin da ya kawo na shi'a ba yana faɗan magana ɗaya ana ganin ba komai a batta ta wuce har ta taru ta taru ta zama abin da ta zama ta zama mutane wata mummunar fitina a cikin ƙasar nan yanzu nan da muka shiga watan zulhijja din nan da ba dan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya kawo mana karshen sa a garin nan ba da muna cikin fitina ba zulhijja nan suke abubuwan da suke suna abubuwa da yawa ba za su za su kaba za su kaba tun ma kafin zulhijja yaushe ne ake suke yin ashura al-muharram ko to da tun yanzu sana suna shiri su yi kaza su yi nan da bakakken kaya su yi can da bakakken kaya su zagi wannan su daki wancan su saru wancan fitina a cikin al'umma a zubar da jini nan nan su fada da yan sanda can su yi da rasafti can su yi da yan taurin anguwa kullum cikin fitina tun me ya kawo wannan shiru da aka dinga yi shekara fiye da talatin zazzaki na kawo wannan barna ana kyale shi to wannan shi ma inda ya fuskanta kenan قال أبو اليماني حدثنا صفوان بن عمرو الراشد الراشد بن سالم عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوسيه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ad da zai aika Mu'azu dan Jabal har manzon Allah ya rasu Mu'azu shine gwamnan manzon Allah a Yaman manzon Allah ne tura wanda bai da fiqh ya je wakilce shi a wani gari gaba daya wanda bai da qualities na leadership bai da qualities na ilimi jama'a cikin sahabbai su sama da dubu goma manzon Allah ya zabo shi kuma yaro ne a lokacin har ya mutu shekarar 32 za mu zo mu ci har ya mutu sannan da ya mutu ba sai bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi da akalla shekara uku ko hudu to kenan sanda manzo Allah ya tura shi a ce yana cikin late 20s kenan ga mutane yan shekara 40 yan 50 yan 60 duk suna nan in shekaru ne ga waɗanda suke muhajirai da su aka fara a makka in riga shiga musulunci ne da haka manzo Allah ya tura shi gwamna ƙasar Yaman ko manzo Allah ya fita yana raka shi mu'azin yana kan abun hawa manzo Allah ya tafiya da kafa yana mushi wasiya yana cewa kayi kaza kar kayi kaza kayi kaza kar kayi kaza gashi manzo Allah ya ce mishi ya mu'adu innaka asa Allah talqani ba'da ani haza manzo Allah ya ce mishi mu'azu ta yi ba za gamu da ni ba daga wannan shekara ishara akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi zai rasu wal allaka anta mura bi masjidi wa qabri hala in ka zo ka dawo zaka ga sai dai masallaci na da kabari na ba na duniyar nan fa baka mu'adun jash'an li faraqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu'azu ya fashe da kuka saboda ainihin alhinin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah ya ce mishi la tabki ya mu'az wa au innal buka'a min ash-shaytan yace kada kai irin wannan kukan irin wannan kuka daga shaytan yake zama kuna zai irin waɗannan ina tsallakewa ne na ɗauko mana wasu gaɓoɓi ne kawai da za su ba mu ainihin wato haske a kai sai mutum ya koma ya karanta tarjamar gata nan da yawa wajen shafi ashirin da wani abu malam ya ce warawa suhailin an abihi an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ni'imar rajulu abubakrin ni'imar rajulu umaru ni'imar rajulu mu'adh ibn jabal manzo Allah yace madalla da wannan namiji da ake cewa Abubakar madalla da Umar madalla da Mu'adh dan Jabal al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan da isnadi sahihi malam ya ci gaba da cewa حيوة بن شريح عن Ibn ابن مسلم عن أبي عبد an الحبلي عن السنابه عن معاذ قال لقيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya زن الله يا غمدني فقال yace ya معاذ inni la uhibbuka fillah manzo Allah ya ce mishi mu'azu ina kaunar ka dan Allah jama'a wa ya samu falala irin wannan annabi ya bude baki ya ce yana kaunar ka ai ka gama komai qultu wa ana wallahi ya rasulullahi uhibbuka fillah yace na rantsi da Allah ya manzo Allah ni ma ina kaunar ka dan Allah qala manzo Allah yace afala uallimuka kalimatin taquluhunna dubura kulli salatin bana koya maka wani karatu ka dinga karanta shi ƙarshen kowace sallah ba rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik al-imam abu dawud ya fitar da wannan da isnadi sahihi tabbataccen isnadi ne wannan shi ma yadda kowa ma ya san wannan karatu duk ko dan islamiyya ya san wannan karatu malam yace an zakariya an sha'abi qala qara abdullahi abdullahi dan mas'ud yabo yana karanta yana yana cikin karatu sai yake cewa inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan ya birkita aya inna ibrahima kana ummatan lillahi kana kana qanitan lillahi hanifa kana mu'azan fa qala lahu farwatu ibn nawfal sai wani dalibi yace inna ibrahima ya mai gyara fa aadaha sai ya maimaita yace ina mu'azan sun maƙala sannan sai abdullahi da mas'ud yake cewa innal ummata abinda ake nufi da al'umma da aka kira abdullahi da aka kira ibrahim shine muallimul khair mai karanta da alkhairi wal qanitul muti' mai bautar Allah mai biyayya Allah wa inna mu'azar radiyallahu anhu kana kazalika ina sane ba ayace nake ja ba ina yin kwatanci ne da shi akan Ibrahim warawa ah, hayyanu an sha'abi nahawaha yace ah, waccan da yace kuma haka sha'abi ya roto kwatankwacin wannan faqila lahu yace sai aka cewa da aka ce da ibnu mas'udin ya abu abdurrahman nasitaha aka ce Allah gata malam ka bata ayar ka manta qala la yace ban bata ayar ba ban kuma manta ba walakin na kunna nushabbihu bi ibrahima amma Musa habbai mun kasance muna kwatanta mu'azu ne da Ibrahim. muna cewa yayi kama da Ibrahim wajen kyautatawarsa da ibadarsa da da ainihin alherinsa wa an muhammad ibn sahalin ibn abi hasma an abihi kala Kanan alladhina yuftuna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi salasatu min muhajirina wanda suke fatawa manzon Allah yana raye akwai mutum uku cikin muhajirai Umaru Usmanu wa Ali waɗannan guda uku suna yin fatawa manzon Allah yana raye wa salasatu min al-ansari da kuma uku cikin sahabbai mutanen Madina Ubay ibn Ka'ab wa Mu'adh wa Zaid duk wannan sa tabbatar da malami ne shi saɓanin maganar wancan ɗan maliku gani kashe na ɗin wa an Anna al'aslami an na umar kana ya tashiru ha'ula'i fazakara minhum mu'aza cewa umar yana yin shawara da waɗannan mutanen daga cikinsu akwai mu'adu sannan ya ce warawa musa bin ali bin rabahin an abihi kala khataba umarun nasa bil jabiya sanda umar ya je ainihin kasar baitul maqdis ya anshi mukulli din nan sanda ya je ziyara to yau mutane hudu ba a wajen fa man aradal fiƙiha man aradal fiqha inji Umar dan Khattab jama'a falyati Mu'adh ibn Jabal man aradal al-Imam ainihin al-Hakim an ya fitar da wannan kissar da isnadi sahihi a cikin littafin shi al amma an ce bai da fiqh ga Umar ya ce me neman fiqh ya tafi gun Mu'adh da haka kullum abin da muke faɗa wannan dan maliku nika kashe ni ya faɗi sunayen malaman da suka ce mu'azu bai da fiqhu bayan shi bayan shi da ji wannan muguwar magana daga bakin sa babu wani malami da ya cancanta kashi da suna malamin fiqhu su waye kenan su Abu Hanifa su Maliku su ainihin Shafi su Imam Ahmad su Isa dan Rawiya su Sauri su Sufyan dan Uyaina har ka gangaro kan su Ibn Abdul Bari ka gangaro kan su Khalilu da su ainihin Suhunun da duk waɗannan malikawan sawa'un na gabas ne ko na yamma babu wani taɓa wannan babu wani taɓa wannan mummunar kalmar san babu sai dai shi da ya mai da kanshi motsatsiyar kwakwalwa ta motse masa saboda ƙaunar maliku ala hisabi kulli shay babu wanda ta faɗa wannan in kuma akwai ya kawo malam ya ci gaba da cewa warawal a'mashu an abi sufyana qala haddathani ashyakh minna anna rajulan ghaba an imra'atihi sanataini wasu suka ba da labari cewa wani mutum ya tafi ba a san inda ya je ba ya je cira ni shekararsa biyu baya tare da matarsa faja'a wa hiya hubla da ya dawo sai ta da ciki a jikinta juna biyu fa'ata umara sai ya tafi gun umar sai je cito shi fa ya tafi shekara biyu matarsa ya za a yi ta da ciki dan wata kaza shi bai yadda ba fahamma bi rajmiha sai umar kawai ya nufin jefe ta fa qala lahu mu'adh sai mu'adh ya ce in ya kula ka alaiha sabilu in har kana ganin i da gaske ita ta yi laifi falaisa laka alama fi batsani ha sabilu to jefe ta kawai za a yi amma banda dan cikin ta ka sai ka bari sai ta haihu fatara ka to yanzu kaga Umar ma ya kuskure ba haka bane shi ke sa ce bai da fikihu ba wanda bai ta kuskure ba a cikin sahabbai sai na Bakar ya bada fatawa gaban manzo Allah sai manzo Allah yake ci mishi asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan shi ke sai ta bai da fikihu. sai na ya taɓa yin kuskure kowa ya taɓa yin kuskure jama'a kowa kuskure ƙwaya ɗaya ko biyu biyu nufin shi kenan ka tashi daga matsayinka sai in kuskure ya galabaci daidai ɗinka ta sai a maka hukunci cewa kuskure shine asali gare ka kenan fa ba'at wulaman sai ta haifi yaro bana annahu yushbihu abahu sai kuma ta bayyana yaron yayi kama da mahaifin kad kharajat sintahu har aka ganshi da ya dan yi wayau yana da gantso irin na uban kad kharajat fintahu sai Umar ya fa qala rajulu shi kanshi mutumin da ya gyara sai yace ce hazabni kai wannan dana ne wallahi sai tanda fatawa shi da kanshi fa qala Umar Umar yake cewa ajazatin nisa'u an yalidna misla mu'az Umar yace mata sun gaza daga su haifi irin mu'azu yace walaula mu'azun la halaka Umar da ba dan mu'azu ba da umar ya halaka da ya kashe wanda bai yi laifin kisa ba in ji umar jama'a da ba dan mu'azu ba da ya halaka wannan shi ma haka ya tabbata a cikin littafin al-imamu sana'ani musannaf kenan da littafin dalailun nubuwa na al-imamu al man duka tabbatattu wanda ya san su ya san su wanda bai sani ba shi ne zai je kawai saboda an kara mashi laspika ana ta ziga shi ana ta nuna mashi shi wani babban malami ne a duk duniya ya hau an zuga gwaiwa ta hau kaya yana ta magana ƙananan ɗalibai wanda ba su kai ko'ina ba suna ganin shi tambar ana ganin duwawun shi a fili jama'a ba yi da wando Allah ya gafata mala albani na iya tuna tun wani lokaci can baya ya fi shekara ashirin yanzu kamar 1996 ko 97 a kwango wanda suke ba sababbin 'yan salafiya ba sun san wannan lokacin da ake karatu akan aljanu duniya aljanu da mutane mala ya faɗo ne ce malamai ku ba a hankali mu muka san darajar ku muka san malamta ku muka san ku da mutunci ku tsaya iya abin da kuka sani wanda yake son ku ya koya ya malanta ya ji ya koya da kyau ya malanta ya ce waɗannan yaran suka taso za su muku hukunci ne kawai da gaskiya ku wanda ya faɗi gaskiya kawai shine malami wanda bai faɗi gaskiya ba ba ruwansu da shi ba su ga girman shi shine abin da ke faruwa yanzu mu ba ruwan mu kawai mutum ya sani kawai shine malami inda sani ba mu san alfama ka ba dama gaskiya ne wannan saboda ba mu san su dama a malamai ba da haka da gwargwadon iliminka da gaskiyarka kawai za a yi maka hukunci yanzu to shi za ka ga yanzu sai ka ji malami ana ganin shi wani babba amma in ka ji magana da wani zai faɗa a kan shi kai kanka sai ka ga cewa bai kyauta ba duk da ya cancanci magana fa akan aka yi duba zuwa ga kuskuren da ya yi ko gangancin da ya yi amma sai ka ga cewa ka ina ma dai da an ɗaga mai kafa ai yana da girma shi ma da digirin shi fa guda uku ko kuma babban malami ne mai fatawa yana ana sa shi a sunna tv ko kuma ba inda bai je ba a duniyar nan ya je Cairo ya je Madina ya je ina ne amma ita ce ita ce wato haƙiƙanin hasashen da malam din yayi malam Albani rahimahullah cewa za a yi lokacin da kawai gaskiya ka ci kawai ta za ta kwace ka to aka abakar gumi wannan hasashen cewa za a zo nan gaba a ce abakar gumi ya ce Allah ya gafarta mishi sai mutane ce ina romu da abakar gumi kuma haka ne ina romu da shi da annabi kawai muke ruwa muna ƙaunar shi da daraja shi ne saboda yana son manzo Allah sallallahu alaihi ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har gobe muna ƙaunar shi akan wannan ƙaunar amma bai nufin duk abin da ya faɗa kawai sai mu rufa idan mu kawai mu ce babana ya ce kaga wannan ya zama ya zama jahiliyar farko buni buni mutum ya ce babana ya ce ba da nufin kuma ilimi ba da nufin ra'ayoyi kenan kai yanzu baban ka kara ba annabi ba kenan malam ya ci gaba da cewa um, الأعمش عن شمر an عطية عن شهر بن حوشب قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ nazaru ilaihi haibatan lahu idan mu'adu yana waje yana magana kowa shiru yake saboda kwarjininsa da iliminsa wa an ja'far ibn barqan qala na habib ibn abi marzuq an ata ibn abi an abi salama al-khawlani qala yace dakhaltu masjid hims na shiga masallacin hims fa na fihi nahwu min 30 kahalan min sahaba sai ga sahabbai wajen mutum talatin. da wani abu fa'iza fihim shabun akhalal ainihi sai ga wani matashi mai ido da kwalli ya sa kwalli a idansa barraƙus sanaya yana da haƙura masu haske sakitun ya yi shiru fa'izam taral ƙaunu duk sanda aka yi musu akan wata mas'ala aqbalu alai sai a koma gunshi a ce alga ta malam me zaka ce game da wannan sai ya bada amsa fa sa'aluhu sai ya bada amsa fa qultu sai ni Abu Salama al-Khawlani kenan nace man haza waye wannan matashin da yake raba musu gaddama kila mu'adh ibn jabal sabai sama da 30 zama in suka yi sabani shike bada amsa yace fa waqa'at mahabbatuhu fi qalbi tun daga ranar naji ina kaunarsa saboda shi mutumin kirki ne ya kauna mutanen kirki amma amarin an zuhuri an abdurrahman ibn ka'ab qala kana mu'adh shaban jamilan samhan min khairi shibabi qaumi mu'adh ya kasance kyakkyawan mutum ne matashi daga cikin mafiya alkhairin al'ummarsa la yus'alu shay'an illa a'tahu mutum ne mai kyauta da ka tambaye shi kawai sai ya baka hatta kana alaihi dainun aglaqa malahu kullahu har ya samu ya shiga cikin bashi bashin ya cinye dukiyarsa gaba daya sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai je roki manzon Allah an yukallima lahu ma'ahu. cewa manzon Allah ya roka mishi alfarma a gun masu bin shi bashi fa fa'ala manzon Allah ya kira attajire ya ce ku tausaya ma wa'azu kun ga ustazu ne kuma kuɗin nan ba kashewa ya yi ba kyauta ya ta yi da sadaka da sada zumunci ya suka ƙare. falam falam yad'u lahu shay'an sai amma Allah ka bar ko gaskiya sai ya biya mu na ruwa ta jare ko mai riwaya yake cewa falau ta raka ahadun li kalami ahadin la turika li mu'adin li kalami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zai yiwu a yafe wani bashi a wannan rayuwa saboda magana wani wallahi da an yafe wa mu'adhu saboda manzo Allah ya roƙa mashi alfarma amma masu kuɗi ba ruwansu kuɗin su kawai suka sani shi za aka ce ko an yi mutuwa in suka zo suka ce sun yafi to a bari idan garjin mutuwa ya sake su a sake tambaye su dan wani kawai idan ya ji damuwa ne ta yanzu yanzu an yi mutuwa sai ya ce ya yafe amma idan ya cikin haicin shi sai kaga ya fasa yafiyan nan fada ahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira mu'azu falam yabra hatta ba amalo bai gushe ba sai da manzo Allah ya ce da duka kaddarorin shi da ya gada gidaje da duk abin da ya gada aka siyar gaba daya wa qasamahu bainahum Wanzu Allah ya raba wa duka masu bin shi bashi fa qama mu'adh wala mala lahu ya miƙe bayi da ko sisi a lokacin kuma ma kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih muslim akwai sauran basu suka sai wasu daga cikin waɗanda suke ba su da ainihin wato tausayi kwata-kwata a cikin attajirai sai ce to ya manzo Allah sauran kuma sai yusha manzo Allah ya ce habawa wani ai sai ku bar shi haka kuma ko ai ya kamata ku kyale shi haka ta cikin sahih muslim a ce an maka auction komai an ba masu kuɗi kuma kuma yanzu ce wai suna suna nema ba sai dai su tafi da kai kenan sai su kulle ka ko kuma ka zama yaron shagon su kana aiki a ana lissafawa ko summa ba asahu alal yamani li yujbirahu sai manzo Allah ya ce to bari a tura ka wani aiki da farko ya cancanta tukuna ka tura shi amma dan ya je ya samu abin yi dan albashin za a dinga cire mishi da allowances kaga zai samu abin da zai rayu akai dan yi da komai aka ce in ban da rigar jikinsa ita ta saura komai da ka sani kamar a ce a zo da takalman ka da littafanka da hansar ɗinka da duk wani abu da ka taɓa mallaka da abin da ka gada na fili a gun babanka da gonarka yanzu da ta riga ta yi masara duka a haɗa duka a siyar ya zama na hari ga sallaka da zaka saka mako mai zuwa an sai da sai ka saura kawai sai yadda kake fitowa haka kawai kuma sai wani ya ce har yanzu yana jiran wani abu hannunka kaga akwai akwai rashin tausayi a ciki ko fa kana awwala ma tadara fi hadha mal mai labari yake cewa sai zama shi ne farkon wanda ya fara yin kasuwanci a cikin dukiyar gwamnati manzo Allah ya shi dama ya ɗauki wani bangare na dukiya ya juya don ya samu abin yi faqadima ala abi bakr bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zo ya samu abubakar yana halifa faqala da umar sai umar ya ce masa hallaka ya mu'adh an tu'tiyani tadfa'u ha an tu'tiyani tadfa'u hadha al-mal ila abi bakr me kake gani ya mu'azu ka yadda da abin da ke faɗa maka dukiyar nan gaba ɗaya ta musulunci ce amma ka rayu a cikinta ka juya dukiyar sannan kuma ka ci ka sha a ciki amma dai ta musulunci ce ka ɗiba gaba ɗaya ka ba na abubakarin halifa fa in a fa faqbalu in yace ka rike ka rike fa qala yace la adfa'u ilayhi yace wallahi ba zan bayar ba wa inna ma ba asani nabiyun ya li yajburani manzo Allah ya aike ni ne dan ya tada mini karayata fantalaka umaru ila abi bakrin faqala khudh minhu wa da'alahu sai sayyidina umar ya je ya ce masa sayyidina bakar abinda zaka yi mishi ka anshi wani bangare ka kyale mishi wani shi shi umar ya san cewa ba daidai bane mu'azu ya ci gaba da rike dukiyar dan ba tashi bace ta musulunci to da bai fahimta ba sai umar ya ce sayyidina bakar ka anshi shi wani abu ka bar mishi sauran a matsayin ka na halifa kana da yancin ka mai haka ina fata mun gane wannan Fakala qala makuntuli kuntu af'al sai ce ni ba zan haka ba wa inna ma ba asahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liyujbirahu Wanzu Allah ya aike shi ne da gaske ne dan ya samu shi mafita falamma asbaha mu'azu. da mu'azu ya kwanta bacci gari ya waye in talaka ila umara faqala sai je gidan umar ya ce ma urani illa fa'ilul ladhi qulta ina ganin abin da kace fa shi za a yi laqad ra'aytu lil bariha a daren jiya na ganna a cikin bacci azunnuhu qala ujarru ila nari ana ja na zuwa wuta wa anta akhidun bi hujjati kai kuma kana jawo ni kana rike ni kai Umar kana so ka tsirtar da ni sai ya fasara cewa to wannan dukiya ce za ta kai shi wuta in ya ci gaba da cinta amma Umar yana so ya mishi nasiha akan ya bayar da ita ga baitul malin musulunci ya tsira sai ce to naka din zan yi fanqalaqa ila abi bakarin bi kulli ma ja'a bi sai ya dauki dukiyar gaba ɗaya kai sai na bakar hatta ja'ahu bi sautihi har bulala wanda yake dukan jakin shi da yake hawa sai da ya kawo sai na bakar ita dai bata ba ya ce yi tunda dai an riga manzo Allah ne ya daura na akan wannan mukamin kuma ya riga ya mutu ba wanda ya isa ina fata mun gane wannan qala abubakar huwa lak la akhudhu minhu shay'an sai sai na bakar ce to duka na ban maka yanzu kaga an bashi ne da muryar musulunci kenan na ban maka gaba daya wannan kisa ce tabbatacciya al-imamu abu nu'aym ya fita da ita mabsuta a cikin hilatul auliya da al abu abdullah al-hakim ne saburi ya fita da ita a takaice a cikin ainihin littafin al-musaddarak al-sahihaini to gashi jama'a lokaci ya kure da kuma sauran ainihin bayanai sai Allah ya kai mu mako mai zuwa ko kuma ce karatu mai zuwa sai mu karasa insha Allah za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka